a bisa gaitan shugaban kasar kamaru paul biya ne shugaban kasar faransa francois hollande yake kawo ziyara a kasar kamaru a yau dinnan zai sauka yawon da an jima da misalin karfe hudu da minti hamsin agogon kamaru inda shi shugaban kamaru paul biya zai tarbe shi kamaru da faransa sa da abin faɗi ziyaran francois hollande a kasar kamaru zai kuma ba da daman ambatar yaƙi da kamaru suke yi da 'yan kungiyar boko haram da kuma irin taimakon da kasar faransa take kawowa da kuma kila za ta kawo nan gaba awoyi a tashan jirgin sama a wannan ziyarar shugabannin kasashe biyu za su tattauna ne kan dangantaka da ke tsakanin kasashe biyu dangantakan da aka san cewa ta sadu da matsaloli da kuma nasarori ta kowane fanni tattalin arziki tarihi siyasa ta bakwai shine shugaban ƙasar faransa zai yi a ƙasar kamaru yarjejeniyoyi hudu za su samu hannu tattaunawa tsakanin shugabannin kasashen biyu za a yi shi har tsawon awa guda sannan kuma akwai ganawa a tsakanin 'yan majalisu na ƙasar kamaru da kuma na faransa haka kuma a tsakanin 'yan kasuwa na kasashen biyu wato za su yi hakan ne a fadan shugaban ƙasa na kamaru a yau din nan da asar akwai kuma zantawa da manema labarai da shi francois hollande zai yi kafin liyafar da tukura aikinsa wato shugaban kasa fulbe ya shirya masa har yau shugaban faransa zai gana da wasu 'yan kamaru da kuma 'yan faransa da ke zaune a ƙasar kamaru ɗin shi shugaban faransa na 24 shine na bakwai da ya kawo ziyara a ƙasar kamaru ziyaran da zai kammala a yau din nan da misalin karfe 11 da minti 20 dare mamadu danda sashen hausa na murya amurka a jamhuriyar kamaru